na subscribe da alamar kararrawa don samun shirye-shiryenmu mun gode saboda cikowar mutane da dama ba samu shiga cikin masallacin ba wanda kuma a ciki ake yi wa malam ahmad ibrahim bamba rasu wato janaiza yan shiga da shi ciki kamar yadda kuke gani a nan waje gasu nan jama'a ne suke yin sahu-sahu wanda da ciki da wajen masallacin gaba daya harabarsa a cike take kuma za a bayan an masa sallah a nan masallacinsa da ke tudun yola za a tafi da shi zuwa magabatar dan dolo inda nan ake sa rai za a yi masa jana'iza kuma mai martaba sarkin kano yana daga cikin waɗanda suka zo wajen wannan jana'iza wannan motar da kuma da yadda ka duba masallaci al'umma ne cike wanda kuma tuni aka shige da wannan gawa ta marigayi mala amar bamba cikin masallacin Thank you. Đúng không? أدير يتسوي أدير يتسوي sa inda yake a daidaita sau Allah

to tuni dai aka idar da yi masa sallah a masallacin na darul hadith da ke unguwar tudun yola to yanzu kuma ana ta neman al'umma da su ba da haɗin kai wajen yin gaba su tafi magabarta dogamar ba sarkin kano nan shi ne yake shirin fitowa daga masallaci haka gafara da Allah ku saki hanyar nan da Allah ku saki hanya da Allah ku dan gafara da Allah dan saki hanya da Allah dan saki hanya nan sarkin kano ne yake shirin fitowa su kuma fadawa ke kokari na gyara don ba samu mai mataba sarki ya samu ya wuce mai ba sarkin kano kenan alhaji amina hado bayo yanzu kuma mataimakin uh, na kano nasir yusuf gauna shine yake kokarin fitowa ba ma hanya da Allah ka yi bidiyo ka je ka yi kai da Allah mai gida ka ji BBC ne ke wa aiki da na to wannan ba wanda aka yi wa ba ma wai al'ummar jihar kano ko najeriya ba al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya bisa yadda aka san dr ahmad akan darul hadis abin da yake koyarwa a wannan masallaci da wannan guri wannan foundation ba karamin al'amari ba ne abinda za mu ce allah ya jaddada rahama gare shi allah ya masa rahama ya yafe masa kuma allah ya sa ɗalibansa wanda ake zuwa ana ɗaukan darasu a wurin shi su ci gaba da assasa wannan foundation da ya samar domin ci gaban al'ummar musulmi baki daya a duniya mataimakin gwamnan jihar kano ke don allah kowa ya dukan ku sauka daga motar mora marigayi west wanda yanzu ita ake shirin Kowa ya kuka da wayarsa.

to ta jami'an hukumar hisba wanda su ma suna da da suke ba da gudunmawa wajen ba masu ba da haɗin kai ganin an fito da gawa ta mana a ainihin kai shi na kusa da wato makwancinsa Kuri sun yi kwaba da Thank you.

kira mutanen musu mutum kamata ka yi masa kowa ba ka shi kawai haka eh tafi eh, ta can suka fita. Mu je alaji. Mu je. Haka ake yi da. Coloca o a kula da aljihunku Okay, ya hana. Ka duba wani hajiya mai ma kamawar ka ce sai ka yi rigima muna cikin masallaci to kai tsaye muna tare da dj na hukumar hisba dj ya kuka ji da rasuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yi wa malam rahama malam ya yi hidima ga addini malam ya karanta da dukkanin littattafan sunna malam ya yi wannan addinin hidima wacce sai dai muna roƙon Allah ya saka masa Allah ya saka masa hidimar da yi wa addini Allah ya saka masa hidimar da yi wa sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu haƙurin jure wannan rashi iyalan da malam ya bari Allah subhanahu wataala ya musu albarka wannan wuri da malam ya assasa na karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya kawo jajirtattun da za su rike su dora daga inda malam ya tsaya allah ya saka da alheri to alhamdulillah muna ta'aziyya allah ya subhanahu wata'ala yau malar rahama malam ya yi hidima ga addini muna fata allah ya karbe shi a matsayin shahidi allah ya masa rahama allah ya sa ya huta to kai kuma me za ka ce game da rasuwa malam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allah ya jikan dr amurin ibrahim bamba